Karfe biyar da minti arba'in da biyar Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu. A cikin kan labarun za ku yi cewa Firfe ɗin gaya a jiya ya kai wani rangadi a Malbil na ƙasar Benin a cikin batun yiwuwar buɗe iyaka tsakanin Nijar da Benin. yanzu haka zafi ya fara gadan-gadan a ƙasar niger inda ma'aunin zafi ya wuce 35 a yamai ko yaya ya kamata a kare yara da waɗanda suka manyanta daga wannan zafi a rahotonmu na musamman a yau za mu yi magana bisa damawa da bakin haure a ƙasashen da ake karɓar su ko yaya abin yake a ƙasar burkina faso To yanzu sai a gyara zama. Firefe ɗin gaya Kaftan Burema Seni a jiya ya ziyarci Malbil na ƙasar Benin a cikin batun buɗe iyakar ƙasar kai tsaye Firefe ɗin ya ziyarci shingen bincike na jami'an tsaro inda kwamishinan malabil ya shagoranci rangadin inda firfe ɗin na gaya ya kai ziyara a wajen jami'an tsaro na niger ya tarar da ofis ɗinsu a rufe haka zalika tare da magajin garin malabil tawagar ta ziyarci tashar manyan motoci bajikali inda ake tsare da yawan motoci na dakon kaya A ɗaya sashen a lokacin baya-bayan na a nan ya mai ana yin tsananin zafi wanda ba shakka yana da tasiri akan lafiyar yara da tsofi masu yawan shekaru don haka ne hassan haruna wani ƙwararren likita yake ba da shawarwari ga hirarsa da al'amin washar. Eh, Lattijawa da ƙananan yara wanda jikinsu ke da rauni ya kamata a kula da su sosai a rinka ba yaran ruwa kai a kai hatta lattijawan ma a kula su rinka shan ruwa a kare su daga shiga cikin rana a rinka haɗa musu abinci mai gina jiki kamar su kayan marmari kayan lambu da makamantansu wannan zai sa jikinsu ya warware su samu isassun sinadaran da za su kare su daga bushewar jiki haka zalika a rinka haɗa ma tsofaffi da jalab da su kankare kankana da su malo da tumati da kuma miya mai ruwa-ruwa cewa da su amma mai sanyi ba mai zahi ba. courge, le les soupes chaudes mais le soupes froides. ‘Yan gudun hijira na ƙasar Mali da ke zaune a Walam tun wani lokaci suna rayuwa a cikin mawuyacin hali, yanzu haka ba su samun tallafin fam ko waɗansu ƙungiyoyin ba da agaji, sai sun shiga gidaje-gidaje ko kuma sun yi waɗansu ƙananan sana'o'i domin samun abin da za su ci. Sai mu saurari wakilin su a hirarsa da Iliyasu Gumandai. Sauran mutane yunwa ta kore su. sun koma wani waje da zama wasu kuma sun shiga bara wani lokaci mata suna zuwa cikin gari in sun samu dan aikin yi daga nan sai su samu abinci su kai ma yara gida in kun ba samu ba hakanan za su dawo idan da sabo ma wasu iyalan sun saba kwana da yunwa masu taimaka mana su ne fam. muna aiki tsawon watanni biyu zuwa uku kowane wuni kana da jika biyu da lasatin amma in sun zo nan cikin gidaje suna ba mu jika biyar da rabi wani biyu kuma jika uku da rabi har ma wani lokaci jika goma sha uku kai abin da suke ba mu dai baya isar mu tuwon kwana biyu kuma in ka tambaya a ce ka cika naci ni ban taba ganin irin wannan ba alhakinka a ce ba za ka tambaya ba in ba su da wata dubarar biyan mu to su kokari su mai damu wajen mu in kwanan mu sun kare sai mu mutu a can tun da mutuwa duka ɗaya ce buyan kulmana eh, a fulla kano Tare da ƙarancin ruwan saman da aka samu a shekarar bara da kuma wutar daji da aka samu a yankin jihar Agades, makiyaya suna da matsaloli wajen kula da dabbobinsu har suna miƙa kokensu ga hukumomi da su dafa musu. Umaru Yali, wakilin ƙungiyar makiyaya na ƙasar Nijar a hirarsa da Anise Karim. Yau shekaru uku kenan da anan Agadas mana ba ta yi kyau ba, jiwa-jiwa ne ake samun 'yar ciyawa, wannan kuma ba karamin koma da baya ba ne ga al'amuran kiwo. Wuraren da makiyaya suka yi yawa nan ne ake fuskantar matsalar rashin isassar ciyawa, misali yankin Adarbisanat inda ke da ruwa, nan ne ma kuma ake fuskantar kalubale mafi muni cewa da wutar daji da tallakume ciyawar wannan babbar asara ce ga makiyaya gare mu baki daya wannan makiyayan ba su da wata sana'a baya ga kiwo yau idan ka je kasuwar adarbi sanad saniyar da ada zaka iya sayan ta jikka 200 ko 300 har ma zuwa jikka hudu yau ba ta huce jikka 40 muna kira da babban murya ga magabata da masu hannu da shuni da su taimaka ma makiyaya na yankin agadas Hadakar ƙungiyar makiyaya na ƙasar Nijar sun gudanar da babban taron gangaminsu a nan mai daga biyu zuwa uku ga wannan wata da muke ciki. Tsawon kwanaki biyu da suka kwashe sun tattauna a kan batutuwa da dama da kuma sabunta mambobin biransu. Ahmadu sido shugaban ƙungiyar ya yi wa Hassan Nuru ƙarin bayani. abu na farko da ya haɗa mu a nan shine gudanar da babban zaman taro wanda a yayinsa za mu yi raskunar ayyukan da muka yi za mu taɓa matsalolin da makiyaya ke fuskanta da kuma manufofinsu muna da wakilai daga difa agadas zandar maraɗi tawa doso da delivery duba da sun fi kowa sanin matsalolin da suke fuskanta wani mataki ya kamata a ɗauka domin a magance su za a kafa sabon biro da zai ba da wani fasalin dabaru da zai kumshi manufofi da ayyukan da za a aiwatar Wata tawagar ofishin daraktan ƙididdiga na ofishin ministan noma a ranar Litinin sun shirya wani taron horo a Doso wanda ya ƙumshi kusoshi masu ruwa da tsaki na jihar bisa raskuna harkar noman rani a Nijar. Aliyu Mummuni Tankari mamba na tawagar ya yi wa Ausi Abdulrahman ƙarin bayani. Euh, Domin mu inganta mu sai mun kai ga kimanta amfani da muka samu na kowane nau'in shuka. Muna da su da dama abin da ya shafi noman rani. Yau fiye da shekaru goma kenan da muke kimanta amfanin noman rani. Kuma abin rikewa wannan noma na taimakawa sosai wajen samun riba wato kudade da kuma inganta cimakar mu. Kamar yadda kuka sani muna noma abinci ne mai kwaya wato kamar hatsi da dawa. Kuma yanzu noma abubuwa ne iri-iri da ke samun tallafi mai muhimmanci. Abin da ya shafi take samun wadatar cimaka kokari ne ya kamata mu yi muna da albarkatu na hilaye dafawa kawai muke bukata wannan guri bai da wuyar a cin masa ‘Yan ƙungiyar wasan kwallon kafa na AS Sonishar za su yi wasan sada zumunci a gobe a na Agades sai dai ‘yan ƙungiyar suna fargaba a game da rashin tsaro a hanyar Cirozerin Agades. 'yan kungiya a ranar asabar da ta gabata an kai musu hari a hanyar su ta komawa gida daga agades ga abin da wasu 'yan wasan suke shaidawa ahmed filan Da misalin karfe shida na marice na hango su kuma na gaya wa direba ya yi hankali bai saurare ni ba hankalinsa na wani waje su uku ne akan moto kirar hauju daya ya tsaya akan moto daya ya ɗauki duwatsu ya rike cikin hannuwansa ya zo kusan direba wanda ke rike da bindiga ya ce mu sauka daga kan hanya muka bar hanya da misalin kilo biyu zuwa uku sai ma bindigar ya ce mu fito daga cikin mota ina ɗauke da kuɗi da wayar salila haka mai bamu horo da masu ran yan wasa bayan sun gama bincike sun bugi da dama daga cikin Mu dai abinda bamu taba gani ba ne mun to bisa hanya an ce mu ku tsaya. Mun tsaya an ce mu shiga lungu mun shiga lungu an ce ku kwakwanta da bindiga su sun ka wayoyin mu da 'yan canjin da suka samu duk dai abinda muke da. Sun tattare duk abubuwan da dai muke da. Wani yana da salula jika tamanin wani tahi tamanin wani ta kai nawa. Bandejuwar duka dai sun kame salulai yamu sun tahi. Birnin Zandar yana shirye-shiryen karɓar kwamɓalar kokowa na kofin shugaban ƙasa daga ranar bakwai zuwa tara ga wata da muke ciki. Tawagogin 'yan wasa na jihohi takwas na ƙasar Nijar za su halarci wannan kwamɓala. Gwamnan jihar Zandar a jiya ya ziyarci inda za a gudanar da kwamɓalar na kokowar domin gani da idon sa inda aka kwana a game da shirye-shiryen. Gwamnan jihar Zandar musamman Kana Isufu Labo ya yi wa Ali Keta ƙarin haske. L'engagement que nous avions pris va être satisfait parce que za mu cika alkawarin da muka ɗauka insha Allah domin a game da gyaran filin kokowa kun ga an sa fenti an sake gyara rumfuna daban-daban an yi odar mayan kujeru saboda wannan shiri an gyara ciki itatuwan da ke wurin ma an tsara su muna iya cewa mun shirya domin karɓar wannan kwambala wanda mutuna muku cewa za ta gudana daga bakwai zuwa tara ga wannan watan na mars da muke ciki insha Allah ina isar da godiya ga duk waɗanda suka taimaka domin ganin an gyara wannan hilin kokowa kuma ana ci gaba da tsabtace wuri. Mai wasan takobi na ƙasar Nijar Evan Abba ya samu kambun tagulla a kwamɓalar gasar wasan takobi na afirka da aka gudana a alkahira na ƙasar masar a farkon wannan wata kwambalar wasan takobin na afirka yana cikin kwambala uku da ke hada manyan waɗanda suka shahara a wasan a nahiyar afirka a yayin wannan haduwar mutane goma sha biyu na ƙungiyar wasa suka samu tukuici ƙasar masar ce ta samu kambu na farko na zinariya da na tagulla. yanzu sai a gyara zama domin jin rahotonmu na musamman. Bakin haure suna fuskantar matsaloli a ƙasashen da ake karɓar su. Matsalolin sun haɗa da rashin damawa da su a yankin da suka je. Shin koyaya abin yake ga bakin haure a Burkina Faso sai mu saurari rahoto na musamman daga Alasan Abdu. Mutane da dama na zuwa yawon diga saboda dalilai daban-daban da suka hada da neman kyakkyawar rayuwa, samun nutsuwa, guje ma yaƙi ko tashin hankali da talauci da sauransu. Idan suka isa ƙasashen waje, masu yawon digan na cin karo da matsaloli iri-iri. kamar rashin samun karbuwa da dalilin rashin takardun zaman dan kasa wanda ya kasance babban ƙalubale a mu in ji jibril ba emmanuel jami'in da ke kula da 'yan kasashen waje a ma'aikatar ministan harkokin waje a burkina faso mafi yawa suna da matsalar takardu idan ka dan burkina ne kuma kana zaune a mali ko a niger ko kuma dan wata kasa da ke nan wajen samun takardu akwai matsala wajen amfani da bankuna akwai wasu ofisoshin jakadanci da ba su da kati ko kuma takardu ta na'urar zamani duk waɗannan wannan matsaloli ne al'umma mu ke fuskanta a nan cikin kasar mu a cewar muhammadu ya tara magatakarda 'yan kasar mali da ke bobo julation ya kamata a tsaya a yi abu daya ko a tsara yawon digar ko kuma a san abin yi musamman ma idan aka duba irin matsalolin da 'yan yawon digar ke fuskanta wajen samun takardun zaman dan kasa babban matsala ita ce takardun shaida samun katin ɗan kasa ta hanyar amfani da takardar aihuwa ta burkina faso wani babban aiki ne ku dauki misalin wanda aka aifa a burkina faso iyayen iyayensu kuma sun zo ne za a ce masa ya kawo takardar shaidar zama dan kasa ta ma'aifiyarsa ko ta ma'aifinsa abu ne mai wahala alhali kawai kamata ya yi ka mallaki takardar aihuwa ta kasar da ta karbe ka idan ana aka haife ka ba za su yi maka wahala ba amma kash wannan ita ce babbar matsalar da muke fuskanta a nan. domin fuskantar kalubalen da ke tattare da batun damawa da 'yan yawon digar ya kamata ƙungiyoyin mu su rinka aiki bai ɗaya tare da kiyaye ka'idodi da yarjejjeniyoyi da aka rattaba hannu a kai kamar yadda jib Jibre Larba Emmanuel ya bayyana a matsayin shi na jami'in da ke kula da bakin haure a ma'aikatar ministan harkokin waje na Burkina Faso. Kuma yarjejeniyoyi daban-daban da aka rataba hannu a kansu tsakanin kasashe na yanki ya kamata a bi da kafa yadda ake aiki da su domin a inganta aiki da waɗannan yarjejeniyoyi. A wasu aiwatar da yarjejeniyoyin akwai wasu kasashe da ba su bin ka'ida kuma suke tilastawa jama'a karin wasu takardu daban. Amma ina ganin idan kungiyoyi suka bi lamarin su da kafa za su iya tunatarwa kasashen su su aiki da yarjejeniyoyin akan gaskiya. Tesla. Batun yawon digar na haifar da cece kuce a cikin kasashen da ke karbar masu yawon tabaradar duk da ko matsayi da mahimmancin da ke gare su a bangaren gaban wannan kasashen. To, madalla masu sauraron mu da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarinmu nake cewa da ku a kasance lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 da 54.